الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata da tabbata Allah salatu wace ce da aminci zai tabbata a nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai kakin zuzuta ne shi ko daga kakin littafin ijma'u salaf كما حكاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى man da saba yani labila ne cikin aqidan ahlus sunnati wal jama'a babiyan asma wa sifati babiyan qadar babiyan imani ko babiyan falalan sahabiya nabi gangani bi ahlul baiti ji gangani bi abwa buridaki ya ji na ganda babu ne ga ya ce milatu alkur'ani da sunna da asarar sahabi shi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na bayan man sa bayanin islam ya zo na man cike da tun jama'a na shi hungoyin a sanya a malami tu a ji ne wani man ke ji sifayin zamuci shi man ci dace bayani da ya tiya ku dola firka na jagi a cimali ba wuyan alusunnati wal jama'a banan man ci fiye tunai ka ka ka ka ka ka ka ka yi ko da man mai tunatun ya bude ya zuɓe a kai da ya zamu ci shi ya zamu jin bara a biyayi ya zamu ya buya ya zamu ɗuya gangani biyayi <clears throat> kuma ya zuke yuɓe ya bo zamu ci biya a kai da ya fiyar kamin ya fira ku dala na jola ufe bejin dawa lobo bai ga ya ku boro gadon ya zaga mike tu zamu ci shi ma man ce ga wahum jahaniya tun murji'a a gashi mai kadariya jahaniya gangani bi zishin murji'a jiyan wale rafidatun wala rauna jama'atun illa khalfa imanihi nan da rafida shi na jele gan wa'aji sallah sai zumayen limanyan abunan mana sai zane gari da ja ga ya gba sallah zando na jin da ja na ya ji kiyan ji sallah zumu ba wam ya rauna takhira salati an waqtiha a mai ke le ga ga sallah fata ke lokaci lugar mana ke je jan jamu bai na salatai ne ko kan doro nan ko waya rauna somu kabla ru'yatil hilal a mai ne mini rafi da shi ban mu don ga za chazun wa kami ali tsayina wal fitr qabla ru'yati ko a mai ne ga ke dikiwo ya zake ya zake la sallawo ya zaji idil fitr a ali tsayina wa hum ne ka hajji gairi waliyin a mai lega ya zajiya wa ma yi da waliya wala sultan ma yi da mulki da mulki jishina yikin ke walina ko wani raunar mota a tafi dinihim mina aqida ya shi a jiban mu lega ya zaji ne kawo limuta ce wa temporary marriage wani raunar jirhama bid jirhamai a mai lega wala jira min miya zawo wala jira min gubu yawai yadan biyadin egwagegwa gun halan halalan halalli wa hum la yarawna salata fil khifafi aqida ya shi ajiban mu daga zai ji sallah da kufi ba wala al masu alaiha amele ga za ke fi kufiya wa hum la yarawna li sultana alaihim ta a mai lega wani dole wala no tu sultana wala li quraish alaihim khilafa mai lega quraish ciji wajin khalifanca ko ji dole a jin khalifanca lana tuwa wa shawun kafira yi khalifuna fiha al-islam nan da ya gaji kaka ne da hali musulunci ba wa alamin da musulmi nan fakafa da kawamin dalala na kuke yani an yakuna haza ra'ayuhum na ga raya gadana wannan wa mazahabuhum bi mazhabiyina wa dinuhum bi adiniyina wala yusumin al-islam fi shay a atayin doro etin musulunci ba wa humul marika a gaibe shi gan almarikatu tuna ko? da ja jiki na da ja agitu na ko? legan kagayya ba ta man fela man da cagaga ya ce hawari jijo ko kashi ta da lejima shi ba a magi a mafaiti ya gura bashe musulmi shi a mai bi kwashi wata ci fewu musulmi shi a mai ya musulmi la'alalli amma dukiya shi la'alalli amma zai ga ale musulmi ba amma zai shiga ale ba ne ne ba mun ce yazo musulunci ko amma ga sai na zandoro wanda wanda ya gayi a mai lobe rayu da jayina a mai lega da na shi na gayi da na yi musulunci kawai yau ko amma sai yi sa da ni bisa a sallami ta ko amma ji bara a gangani jayi amma sai jayi gani bai kafirci amma ji imani da alhaudu da zaɓen ya kabari da shafa'i da sauransu man sami labi ɓata ya ce kibu ya ce bayaniyan hawari jisho yanin gwai biyowa na kan gwaci ya zai zanu ta sha ga bidiya ka zan wajen ko ji gane ko bidiya wuce ga guro lo da abele yan sagwa fi bidiya ne cin fike mario jibi hmm? bani mainly yana wari jiji fiye jilenan takfiru ji ko da da ta musulmi ji gwabashe musulmi ji ele da mini principal lamarin ci kwan kiyo ya da jiyo amma ya dani lamari fi na tinha a hora de abrir bai da zane shi zane jiya daga sifati zane jiya daga wali su ya zane jiya daga wali kan não ta shi aqui da wacce ce da jike ya gafi sashiyan zamu ce bi man ci daga to hun wuci daga ga yace kadariya jami'a gangani da murji'a shi ko Uh, elegan ji sallan jami'a sai zane ga tatin rayin ba abunan sai zume zane ga tatin raya wani ga elegan na luwa ebona nabi sallallahu alaihi wasallam ga yusallu na lakum ko ya dai shi na jajin na fahina sabu falakum wa lakum aga ya ci a dilada su ma da wa yin akta wuka majiya mafalakun wa a nabi ya dilada su na hiliman ga jikiya a ci ga jami'u wa gan na sashi yan bidiya shi le ya za nwa azun waka mi ale china ya zama na sallah waka mi ale china wa ga na jikiya yin na jibiriya annabi sallallahu alaihi wasallam ga sumu ne ru'yatihi et shazun kamar da china eme jike wa aftiru eme lazo ya ciki liru ya ci eh, su mu liru ya ci yamin e fiyazu aga tsale na wa aftiru liru ya ci eme lasalla aga tsale na fa in gumma alaikum magabi a so ya suku lahu ko amma halayen ba ni ke ji da wani adi zai su bane jaki da wari ji fi biyi a sai bin wato azun kamiya ci azun nan mabiya ne dalili aka wani a yawon azun gangani da ya tsujiya shin dalili ka zaune no eh, kawo ga ji sallah ya su eh, ba lokaci ya su ba yi a ci coci ci foye bo lokacin na wala alubu sa ga coci soye da koli kan ga alago alagoga lokaci ya su ba shi ban hashin alagoga shi ban no kul amara rabbi bilkis sai ci miji foro gangane bai adalci o ma ga mini ne nan bidiya je la ce le ga za o babu yan wali nan ga le ga wanci ji daidai sai ci ga fanki huhunna bi izni ahlihinna ai ji za ji ya o bi izni ya man caji ko anabi ga lani ka illa bi waliyin ejiyawa sai da wali ya buga yin zayu wulu luda yawo wani shari'a nan muhammadu ba yin zayu layin zayu luda yawo wani shari'a yin a nan muhammadu ba yanzu layin zayu jiyawun ga yake wali ma in kyale kibo kyale shari'a yin annabi sa sallan ba zan wace mu shishi in zagi dan nan wai da mace wai da babai wai da dakwai wai da dagi wai da kazai wai da kazai ya su dabo mulki jici dabo gwamna dabo kotu dabo ba ta zane wadda ya dole da zane shi wato wato wala a fayi just like that wadda ahaliyan ya fayi no no wadda mulkin dole ciwa ta lauta ko ga fayi ya bugo sultani wali ya zane bi wali ya na, ko mini yana masu in bidiyar shi ke billaza ya ci ya za a shekufiya nan yau leon yawan da almasu alal kufaini sunna ya zo fi kufi yunga gajan lana sunnu yau wale shi ya zuga ya bai ga yadda na shi ba tabo ya zauke ya buci shi ga ya ji ne kawal mutaci a nabi sa sallam mu ka nabi sa sallam wani kawal mutaci kan hadda fa'al ne ya bogo ya zuga ga wani ji ne kawal mutaci wuja shi ya shiga ga zane gajin ne kawal mutaci zunina a da daraja sayyidina husaini sai da ne kawal mutaci zuba da daraja sayyidina hassan gani kan mutatu zuguta a darajar sayyidina ali gani kan mutatu zuhuni a darajar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta su magaza hamuni su jiyan ganu ga annabi ya a jannan wani iyazu billah shi a shiga daga masiba da lehu na gan gino ce zaga maturu ni kan mutatu na wanda fa la gan gine ya zama turu ya wani dole fasikanci nan ngamala studies sun da cibiyar lawo ga ya shi dan bane dan iran bane shi da ba dan e magice ya kuji wuce na nan among asian country na nan is part of iran yawa e, kibo ni kawai mu tashi na jiki nan na aji tunan ga da littafin lillahi su ma littarihi a deman wacce da wani ya shiya da wani jini kawai mu tashi da nan da tarin mun ta magin zagi na wacce magin zagi na yin zagin su ne mana after 18 to 20 years ya gina zagin su ta hanwa canji yanzu gibe da sai man wuce ke da yi zagi wuce wuce ne kalin mutu ake jiru mutu yau ga gina umar gada wana galu lita shi yin lillahi su ma lita rif yan almusa uku wala bayani wuce yawon ilmu inda Allah wa min asma'il khawarij man ga mene sunayen khawarijo kwale ga ya ga na biya cikin almari fato ne ba a jisa alibi sa a sallam ga yamruku na minar jini kama yamruku samun minar ramiya ngayya ungan hawari je a fiye da latiya jini wa kemi kpanwe latiya tancho na gawa min asma'il hawari jini suna hawari jo wa hum alu harura a ga zai je ga alu harura ne a ɗaya lace yi haru hawari ga jama'a harura a nan ebe ne shi daba ne ga harura na shiya kyanto wuto ba kufa wajen gane ko hawali ji ya zuwa ji a ci da da harura a ci ba wani cikin gai da ne musulunci da zai bata shi ke da ne kafi ci gangani da zalunci tun zamani sai na ali lalace ga haruriya wal azarika gangani da wari rije mu ke ya na azarika to wahum ashabu nafi ibn al-azraq ya gai jama'an da jela mutu nafi ibn al-azraq na nafi ibn al-azraq al-haruri min tishiya wariji budan firka min mai ga al-azari kamin ya wariji jone la milatu nafi ibn al-azraq nan wucin karshen daular yazid ibn muawiya ya 65 after hijira maga awu nafi ibn al-azraq nafi ibn al mina ki da abu elega zai ji aliya ba ne mushirki a mai lasashen sahabe shi kafiri a mai lega yin zagin doro na diga dan takin jama'an da cewa maji tacin abu da nan wuna wuna jalalli a mai lega ya gizo kan gin doro na diga tsakanin abu da majamawa ne wuna wuna waje kiyo waje halalli alazari ka shiga ibe a kida irin wucin na fi obin da azarakin nan ba alazaraku ne babu ne alusun nan al'azirarku ne babu ne ahalus sunna na shi ne ya gina cikin ce harijiyu so babu da ni, babu ne ga al'azirarku na cajin hanjali na shi ne mai gina wujuki a wujin sallah ya gbani wujin otoyi wujin otoyi ga musulmiya al'imamul kirmani ci yawa kauluhun akhbasul akawili e ganyen al'azari kai madami ne ga naji sakpazinan wa ba'adu ha minan islami wa sunna ya ga ma iya gani da suna ma iya gani da musulunci ga mini a wari jiya min mai adi an najid wan najibiya najibiya ji wa hum ashabu najidatu ibn amir al-haruri aga zai jalan tun najidatu ibn amir al-haruri na mini sha wari ji budan wa fanke gaskiya lugwa cincin yakin yayya ma ko a ya zai dubnu mu'awiya jihar zana wuce da maka wajen ko magagaji kakani lole eh, annajidiya shiganci masu kun lole najilan tun najidat na amir alharuri na lega eh, a ah, excuse ya zagen gani bai jahiliciya an gole ko a magan taqiya ja'izu fil qawl wal amal kawun gari to ya zawo bo yole a ga takiya gen ne takiya shi an ci bugu ko mm. wale ga tawa ya jiya ci ban tun zamane ma fare lotu ne kin ya lotu da takiya a ta ka ta ne ba ne a wari jiya ci fi asuru ne lotu ne kin e da takiya wajen batan da ta lawaya so fotin ga dai a ga a ga ke zabe nazari gen an yi da bukatar yin dole sai shi Yau ji gana ku? Mm. wal ababiya gan da khawarigin ibabiya ji wani ashab abdullahi ibn abad a gayi jama'a abdullahi ibn abad abdullahi ibn abad a tamimi kishiyar ababiya shi yamini a wari jijo ko? yau ji gane ku? Mm. odo sashen manyan tarihi shiga al'ababiya shi abdullahi ibn abad wajen daga bidiyar wucin ko ji gane ko jama'a ne ji mala mutuna a ajin bala a gangani duni jamin bai da lisanin ne nan wallawa ana umarci ya zamani ya bani umayyau a ya shi har da yi nan ne a da kibo a yi kibo country ne don umma wani a da zai shiwo a ya shi shiwo hatta to part of maghrib morocco àbàdíyà ṣe fi wó dokunan ne àbàdíyà ṣe masu kun aja ṣe dágẹ̀gà gan lámàrá ya ṣe bọ̀ ló bayan manne ga jabir ibn zaidi nan a magan gayi ma mu ya gaskiya maza bayan ba mai gaga sarar sarar ne ɓata ga na gama na jazu ta jabir ibn zaidi ya ciye lamarin na jibo ya buga a babiya dai min ya waje ya ba da ga wasu furi ya gani ba su furi wa hum jama'a na ji ashabu a jama'a حين قيل له كنا أدوغا إنك صفر من الإلم والنزير والإلم بو نقول صفر ياجي a gani jama'a dawud ibn nomano dawud ibn ngoli an niga alkirmani ga ya tiya lamari na nabo amma a sharastani gangani da al'ashari wajen a sufuriya jiye ba liyo zayyad ibn asfar in sama da dai ya e ganya a sufuriya mina a wari jiyo gangani da ya ganya a zarika shi iri niga da ke irin nigoyo dawud ibn nomano nan yau ne a kida sa kwadan biyu ne kuma gashi su kun ga manwuyo mai ce ga inna ka sifru min ilmi wannan zero wai ilmi ba da na wajina dé ka na náà jahili wayo so daga na ga sifru na su a tarjama da shi والبيهسية داني البيهسية من أوارج باطد والميمونية جنجني بميمونية والخازمية جانب بالخازمية وعليه البيهسية ننجي كو مم. من شراكو يا أوارج باطد ابن حزم جاي ابن حزم جا باتا من يصفر يجو جاي جيبا أبيب abi baihas huwa min bani sa'ad ibn sabi'a min ya aqida ajo masukun a gan zandondo wa gangwa kun wa lo musun ja san wa ke sokwe wuci makpe tuciye wuci makpe na nabi sa sallan da bai ne ko a make bi aqide ga zandondo ko na ga zunubi eto zunubi lona ko a jariyu gan washe kafiriya nan su gaje bada bayan da su kwaza na yajin mulki na kowali a cikin hajji ko mm. amma ka na lawan alo bayan na a ga mumini amma ga kafiriya mm. nisan za wanci kake da ya gato ya gade mulki ji shi na aji kafir ne ya tuna fijo bayanu ne ya sa jiki mu ya tuwa aji kafiri mu yalwa almilal

ka zaga ma jin zagi a ga jin zagi nan wuce kake mana wani kiyo wa juya o ko ga ga kila ya ci ga ta an yasa fuka kuli mata alaikum umma tu ku wabba na tu wabba na tu ma ga bana tul banata ko a ga wabba na tul auladi wa muke mari ne jin zagi ne gibaji wa juwa ci gaga hawariji ya maimuniya shi gan ko a jin da sautu yusufu da kuranu ba. Ajiyar mm. lanin. sotu yusuf ya gan love ju wọn gan tsakani ba ji bayan zagi kya ma a ga gan kura annabi bai ce serious ne so a shafe da ugun fi wani ya ga ga da kiyo sotu yusuf na kuranu ba mai muni a mini a da na Allah alhazimiya kuma alhazimiya ali ali ko a gan sakwa ko gana ko dili dili da wuje ya bayanu ɗe ya abejin su magwai ko ji gana ko a ga sako ya wala kirkishi sako mai wazijin sako mai ne zaɗi da jibo amma ya ce a ga ile ga ga isa kirki ya gugu jin haya nan ya yi kira isa wato ɗan ɓata mini shiraku a wariji gwadon gawa kullu hawa laye hawarijin fusaku al'imamul kirmani gaza mai ɓata a wariji ya fasa ke mayo mukhalifu na le sunna amma le sunna ya nabi sa sallan ba khariju na minal milla amma daga milla ya musulunci alu bid'atin wa dalala yan bidiya ja be ja gine wa mulususun iya mayo ko jinan kad arafnahum bi zalika kiyaye da ya ci ga ba nun ya kharijuna min al milla nan ba le mai sunne daga guba ya tiyan kwa ya jihadu musulunci ka ajin musulunci ba zai shiga ajin musulunci ne ne lagos ne yamu ku ne mina bin kamata muku samu ne na maliya da ji maga ajin musulunci ba na suku da lagos ne ga sayyidina ali daga hun min al kufr farru khawarij yotuma da kafirci gabo abicho ebogo adaji kiyo adaji ne bane sayyidina ali la kafira mai ya ga shiga baka ngole wa gabun ga waji lususu kilo ce ga ayi lususu aka zafi kafira ga ta dukiya ji ngo a tafe ne gani maga da ngole e yi ma su idan gani mu ayu ga eh, ya ko ta turu e eh, zuye koji a ce uje <coughs> ga ya ngole e de de jore de bagi yayi aka nufi a so maga ga su kwa ga kiyo a gan a jihadu fi sabilillah hawariji shi kan doro shaga kyamca sau ɓirin wasu tanin alhukumu bigairi ma an zalalla a jaga fondo da wabban nan ya kunta ya jiki yau eh lazo gama la na ali ga kalimatu hakin ori da biha batin hawariji ejin gudu ta ce ta kafirin wani gaɗe fi ne. wọ́n ti rí dáadáa na gáàjì pọ̀lísì náà wọ́n ti rí dáadáa ní gáàjì kàzẹ́ náà wọ́n ti rí dáadáa na kọ́ntìrì ní báàkì gáàjì náà wọ́n ti rí dáadáa ní gáàjì kọ́ntìrì ní gáàjì mẹ́bàá united nations náà ti rí dáadáa ní gáàjì kàzẹ́ náà wọ́n ti rí dá yàtọ̀ arewa pátá aji nan a ne daga man kalali náà annabi ga man kala ba a kafir a ba biha ahaduhuma khawariji da kanci su kun a fiye wu musulmi jamila kafiri jiyan gama da annabi ga yaktulu da alal islami wa da una, alal amsa, a fela musulmi jihu amma fela zai je jibo ta kuci nan gugwa ba ne ga yi digi ga yi na wacce na boko haram jimila ya kunji musulmi ga a wudan sha ne bugu wale ga wari ko kada da fundoro a fi azu musulmi ji allah kiyaye mu a wari ji ma da fike yanzu ta haru zin ma maji nisha mai ya fi ji musulmi ya fike a jike a yake la'awu a lalima ne daga man katila muwahidan ga na gawo muwahid na ta wancin wani wani kan aljanna a wari jiganci masu kuma aja fai giman mutunci especially man na jiga ya gane wani ya a wari jiya sai ibn ali wato musulunci ali ibn abbas ya yi ga eh ibn abbas sada ne maga sada ne maga sada ne zane lugwai yure wani biya ne da wani khasimun Thank you haji ga ibn abbas ta cin awa rijiyo ma da manya ga mala ibn abbas ga ta cin ya sahabi alim muhammadu jo sa wata ta cin sahabi alim sa sallam ya adiye zaini da bane awa rijiyo hawariji da taɗaɗɗen man fitacen ba hawariji ma duk nuna da kan yi ya yahu da sawul asnani su fawul ahla tsakanin ya goyi gilo gbọ̀ngbọ̀n domin sun shi ga duk nuna hawariji ya kawai ji gane ko amma to sun kan doci eh, eh, a bi zai fi ta ci abu daidai ku ninnin da je kina da je lafiya ta nusa shi ne. ilikin no gaba wanda siyan wa ba mu na bubnu munabba noji su haulani nan ga su haulani a ba da likibir sirta haruriyan ba na waku kuwa ya nusa haji da cizonin gobe da kidawa da jilawas na su kusa baro luja nawa ne ku dokunan da a wari ba rufe shi eh ko a wari jije zandoro ne ba fitina na yi ji na jiriya nan a gada wucin a wari jilo ba abu labin habab a ce abu labin habab biyu kin wa gaci sai na bakar bo kin wa gaci umar bo kin wa gaci usman bo ko Kin wa ke ga ce san ce sai na ali to chabo to to bani a sai nugan mu da na abu labin habab gaggana shi ji daidai gangani bi. ya gaya na suka kyata abu labin habba gbinga kin wa ga yace na ajina bonce ce jin hadisi ya ga ne diga fici ne ya jina no a ta abu labin habba wa ta to wuju ni ragi ruwan doci magani nu man doci jin ni gani ni a to ba cuta bakola ta to gina guma kolin bana wakiya da waki bo ya gani gana alle yana ta cibo nan ba ko ji na ko ajan fe ji manji a ga manji a week ma na ajan fe ga manji manji ji ne ji a ga ngana ce da kuka fi shi gefe ni bo a wari ji shi e lo juma be e lo juma ya jim zane dege lo ji e zane dege ji jima a dege da shi shi kafiran be limai masalaci a ji jima masallaci ba gama ladi zanu da ga al-hasan ibn salih ibn hayy kun fe lo jima ya mu ga ya da adiyar zaɗa mini a wari jiyo mu yi makwabciyar masallaci ɗaya eh, shi ba maliyar masallaci yanzu ne da ya hmm. ba kibo wanda ila kafiri mu ce legan wa ke ji sallah da masallaci to kafir je luna Allah kiyaye mu lalima ne ga man sallah salatana wa wastaqbala qiblatana wa kala zabiatna zaman shiga yake sai musulmi a wari jiga gajan da kin ta tajin sai masallacin musulmi ga mazidi dirar a ga masjidin dirar ke masjidin dirar masalaci gun masalaci munafiki shi ko ji gani ko bida dan da ci za a yi masalaci a ga shirin katakuti masalaci ne shi yi ne ga ya ci wani dan da ci mai loto masalaci wasu dan da ci wasu loto jimma dan da ci ma rejim da ci wani loto a wari shiga jan baki da gansu sun yi musulmi da mine fiye wajibin ci kobo ele gan de wode wade jijin umala sun sanu wala ga fi kirkiya a wari shiga da fiye lokacin e za ga sayid na ali ga sayid na ali ne ga ma wala da wabe su kwaiga wuye ba wani a wari ji makandoro sukun yalla mariyawo ere shi ya woku wale mota irin da dana ya wale kaza irin ya jina ya wale kaza kaza irin ya jina yawanci ga warji ya jin e, e, e, ya laza fundoro a na bisa a salam zamani a na da gani maza zai zama fara na kala ma a warjin launa kiwo ga na kisma ma wuri da dihe wula in na na gana agun basu kuma kiwo yi wudan ewu so ga shi ba ta ga su ba ta kafin sai wasu yungalar ta ganin shi kafin ba ga ne koya wani yau ko a wari jiga ke zaɓe nazari ga zando wani gali a bana lawo a wari jiga ke da kyan sai ji mulki ji ceto ko fejin karu ya sarari ne malaiza da ba sayyidina ali sayyidina ali tamim sayyidina ali tamim baro la ya ali la in lam ta ki marjali fi kitabillah kago la ta kago lu ta ki mu yaza an yi goye ce ni ta ce cewa la aktu lan ka mi go wu ma wala da wabi su ko da wuni ne a wuni ya sai ga sayyidina ali ya ce hmm? in ma na sayyidina ali ya zama cewa ga bi aji sulu wace le ga wanda sayyidina ali ya na suku kafircin waje ya na hukun ya rufa hanyoyi da ariya ba hukunta wajen gasa kwa kuwa ji gane ko wace sai na lima ta hukun bari wace nun ga sai na limu a cike jiya a kiwa da yana shirarta da ya habaton na amali kula ta kunan nan min the same khawariji ganci sukun a suke jibo ci la da na su kun ajan ke da ga kirkire biya ta ke waju najidat ibn amir al-haruri ngai ba firka yan najidiya manji ko mm. najidiya najidat ibn amir al-haruri wuce mini follow wujo ga wuwa ko na mini follow wujo da ga wani kafira ci wu ka boko aramo kige boko arama ga abide boko arama da ansaru a sun mawudoji ku yau ku alegan allah ko ga agba ga iso adawo kakuna wari ji buje ni ndo cho kakun kamia kamia kamia tan ku agan ah agan akhruju ihwana na min hadhihi alqaryati zalim ahluha ila quri hadha jiba. a ga ya gyaji a yala zuwa shi na ashe da zalunci na a yada kiyo a yada bayan fati ya bugu a ga ibe imani a ce legan da ya ki fatan a ibe kiyan kafirci ga zamunci shi ejin a wariji a ga fiye da kidnap zace luwu a ga ce wuce ejin a ga usaid na usman a ga usaid na aliyu a ga plan ga awu muhawiyar da amurdu lasirin kwamman wuci ko wuci ba zamani na lai daga ga cin a wari ji jona a wari ji sakon a ji kokari ala a wasu alama wuce ya ginki ne da da inda manna dr hussein zabi emeritus professor ilimin tafsiri bore a wari ji gawo misrawo ko la ji ganewa mukubili abun bukin so masallaci a wari jima gajin ne wuce ko ji gani ko a da mai da kaka kai ne a jelfa wuya ji makanta na jin wuce wuka tun shi makanta wani a gazu makanta ma zuciyo ya wani ya ji makanta jin wala ne ji makanta ji makanta mai da wa wa kida wa ri jibe mun doce a caman ne wa kura ne kafi a can man zuci masallaci ci makanta abbas taibun a cin ake wunce ma algeria ya ji makanto jin mawun wajen lanin wai gagari na ya gana wa mai gana ne ba ba nan ko ji gani ko ya za gani da ni ga kamin wani tuba daga ki da wa rijiyo na wallahu sai zazzagan wanda ga diya na gani wunan gani wa especially a sai gume fagi ba ko ji gani ko ta wani cibe gan wani tamgwa amma mi den fadi wani gani ɗo soya

a wari jijele ga zanta wani daga ne ki jinci e do doce wani kafiri a malamawu jamna mai muni a jeji na lega da shi daga aji kafiri a nito da ke karkashi wani sa jiki ma sa jiri dama a wari jije ajan fi ki ne na gumi na ga bayi ga alwa aljanna har ba na su ga al ga almuwashidun ina be tauhidi na alu tauhid a su ga ina ga alu tauhid da to ta ga ina ga ne ji shuwa da wani zai ja su mina wani shuwa da wato aljanna lo halali mace ce wala tu zaku anfusakum wa lam bi man taqa anan al al-bukhari babu la yuqalu fulan shahid eh gaza kaza su shahida a waliji masu ku a ga yi zai ajin sai ke da sofi ban ta sai di plan an ne a ji bombi an ne a wuza kazo an ne a kintan ba za kazo an ne a ji kazo an ne a ji kazo an ne a ji kazo ya ma daidai da wuce da abin da ya masu bai ji shi ba a waliji ya fi jin irin wucin a waliji ga jagai za da jijiya adiwo ma idan izini da shi yayin imana ya ci zaguwa gafi ban tuwo ya ci ara labarai ya ji jade zaguwa jimla ci fi nasara fo a sake a sa tuta na tilaga ya ji ya di bago ga gbawon goci fi ban wuyo a sa tuta na tilaga ya ji ya di ya bago ga shi goci fi eso a sa tuta laga a wani jiya da ajin da yin wuce alalima na aliba wani anabi sa sallan bako a tsuga imina ga alul iman a wariji magai shace za kafirai ba su nudi nujinabo bidawo a sai da ji musabaka shi da kuwa fun ko cewaliyani kawai ji gani akwai mala abdulkadir mai shigo bin da ci mutum mala abdulkadir a ci bai wuce ci lehen hagin da ci yayi bi zagin ci bai jabuwa nuhu ne da nufa ne yi biya wube shi fili amma ga gani kafiri ba ne zala gani kafira wani harijin shi na khalisu zai gaggaya banu ɗaya dilba ba na wajen kafirin ya tunu da na gaja wale su ko ba wale a muhammadu baga amma ga wale na latin kafirca kashi mm. wani muminin bi imani fasi kun bi kabira ce zannan kwa alagun iza kirki nan awari wari jaja gun iza didi a nan sa sallam ga sayid na ali sun bullawar wasu lawan wasu ko mai wato shi awari wari je magan washe kwanzu musulunci a ya ga to man kirki ya jiji a wari jima ga agi butu joke ibn ba zalibani usaimin da makamancin su ko a wari jiganci sukun a jiji a tatin zanen ga to ba gan dangi wani yaluwa su musulunci na fi obin lazaraki na ilajin bai mangi ga lazaraku ne babu ne sunna na fi cikiyar kharijiyu babu ne ya zara na suna sun ci da babu jike a je kuma babu sa bane wanda wanda babu ya musulmi adin da an ci dabo wanda ci something a shahari saudiya wanda ya gina ya sayid na ejin wuce da mini leader ya da ya jazarat larabu arabu government ya saudiya ci ya wuza kwa ji gane ko mm. babu ci fiye gaga ejin wuce na so ya gan sayid da na nafa wa she ibn baz yi kafiri wa sheikh abdulaziz ali sheikh yi kafiri wa liman jabe pata yi kafiri kan mutum ne babu nan ga wa mutum yi kafiri amma ka kukan wuri no ne babu yi soja babu ma su yi bunin man doci fe jiwa su yi soja fata yi kafin da suku Wani baka gafara ya ba man ba man bejin bayani wai ga wani ci ji daidai a rufe ba gafara ya ba rabi ifirili wali wali walidayya wali man da bai baiti mu'minan hada karshe yawanci bace gafara da babu dole a kida wa rijin shiga jike ngama in yiri na ji bayani bo um so ale ga kida wa rijin shi don ko gawa shu'obiya ko mm. nashi'o biya jima wahun ashabu bidatin wa dalala in bidya jima ya bai bi wahun ya kulu na aji hagan an da la'araba walma wale inda na wahid aji hagan balari da shi gangani da wujije ba abu inu yo la'ayyaro ne da la'arabi haƙƙar ya lega balari bai da yakin doro ta tiya abu ako wala ya arifu na lagun fadla amma ya lega da falangacha wala yuhibbunahum amma wa bal yubghiduna al-arab adida nan na balarabe wa yadmiruna lahum al-ghilla wal hasad wal bughdah ko amma yadin nan fa bi hasad ya gwan ma abu fi qulubin fi ma abu ya balarabe hadha qawlun qabihun ko e ga saɗa yin nan ibita da wura jirgin alil iraki zan da mini ciyon gatsa ga irin wata ba a wuna farin ya siri zan da malamitu ne da dingina fakotila alaihi a cin wetin daga wucin wale gan kaga ya bata iga ga yakin awarji ya gudu gani ko mm. wale gan ya zuga fele ga awarji ya zuwa nima a nabi sa sallam ga awarji ya fiye kontinu hatta ya huja akhiruhu ma dajjal har tu babu ne karshen wakilan da dajjali ne ya buga zuzu don ga awarji ya gwada hannu da aji kyanin ya ga wuce jin daidai zamani in ne a da kungiya ta kai na kida awarji ga shiga yana jama'atul jihadi dabo al jama'atul islamiyya dabo tanzimul qaida dabo iwan muslimina dabo shabab ni somalia dabo jama'atul al-sunnati da'wati wal jihad muhammad yusuf kenan ko boko haram ji ni mini awari ya ba to dan al yusufi al barnawiya boko haram ke wannan to awari jiga a sai mu al jama'atu salafiyya li da'wati wal qital awari jiga a sai mu jama'atul muslimina ko a wani za a ce mu lashkar taiba a wani za a ce mu hezbo tarir a wani za a ce mu juhaimaniya ko ne lamtu juhaimani utaibina a wani za a ce mu ko jeshiyar muk a wani za a ce kimo a ce mu daesh a za a ce mu isis a wani za a ce mu isil a wani za a ce mu a ti ga daba ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka wale ga ya zaɗi shi ji kabilanci in na jiki yan kunji daidai balarabe da falata ce zai ji balarabe a ba zai ji balarabe a ba da falata ce balarabe ba sai bai da su yin ceci yau ji gane ko amma larabci da falan goya zo ɗili ne larabci wa ma larabci wa ma larabci ta e bane fahimta yin alkur'ani da fahimta yin sunan waye jan sai da larabci wa ma la yakimul wajibu illa bihi fawwa me fawwa wajibu amma yanzu ga shi gama ta balarabe wa mulkin kirki a ko ya zaɓi mu gashi shi su kuma fai da kyau a da nan balare balarabe babu yan ya eh, gandoro mu ya eh, adalci lamarin doro na eh, ya zagaye jinan ga wa sabon ra'ayi da jimala mutu ra'ayi na suku mu hum mubtadi atun dullal in shi mara na shagbina a ada usunna na jimakir sunna na wal asar a 'yan asaru ya rauna ko addini ra'ayin wa kiyasan ele eh, ga addini ra'ayi da qiyasi wa istisani da istisani wa mi khalifun al athara wa najma al athar ba wa yubtilun al hadith a ce la hadisi ya wa yarudduna ala rasul amma reject ya ga annabi sallallahu alaihi ko wa yattakhiduna ba hanifa man qala bi qawli imam a ce lagwa sun eh, ganyen al'imamu abu hanifa da gaza igala mai tuwa na ganga imamu ya dinu na bidinihim a tagwa sun ga adina wuce waya kuru na duka kaulihim a ce gari na gana fa'ayi dalalacin bi nemi mimman kala bi haza ya ginki cakun zanen gagagayi na nan auka na alami sale ta tiga yadda nan ya turku kaular rasuli wanda ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu da sahabi wa tabi raya bi hanifa wa ashaba ko wacan ta ga ya abu anifa da sahaduji fakad sa bi haza gayyan wata guyanin da na kuke ko ne ya kajitu da yani wajen da ya ce gayan alimamu abu hanifa ko hmm. wale ga ya lanin adi maza ba guba adi bai alul hadis ya mu mazabin alul rayi mazabin alul hadis jin gbakakin ya hijazin bai alul rayu mun gbakakin ya babu kiyan iraq wale ga kiyan iraq da lokufa wuce shi ga bu kiyan labar mazabin alurai da labar lamitu istisano kiyasu kaza kaza nan ko ji gani ko amma mazabin aladisi kyan sun hijab suku hadisi jaye lamitu ngala a ta gato ezu lamitu rayi ko ezu lamitu kiyasu ne gali nasu bane wucin kiyo ya e saba amma kawun su alimama abu hanifo yau ne ko energy jikiya su ku lami turai da sauransu tubu na suku yan da ciwon da hadisi da tubu ko jira ne ko ebo kibo wa kiya da da na hadisi da ne gurgudu lokaci wuce ko na ji wanda ya limu na ulo tubu na mu da yi limi tuba su ji ki mun ji shi tayadu ta litafi na ibnu taymiya kai ga raf'ul malam an a'immatil alamuna mun bayani wuce da al'imamul kirmani shiga wal wilayatu bid'atun wal bara'atu bid'a wilaya mai bidiya bara'a mai bidiya sun ga wani alwala'u ya zo shi shiga to mu daidai wala'u ya man kaza do na waga na 100% mi hago zando na maji man kaza na mi haji bara'a biyoyi ga yanayi kiyo bidiya bidiya wa hum allazina yaquluna ajan azan na tawalla fulanan iya ci zakazan zuma wani tabarra min fulanin imagwawa bai zakazan wa da bida'atun fazaru ya gane na bidi'u ya kiya gane ni biyu ina ya gwada musulmi na sha wado shi innamal mu'minuna tun lil mumi shi ya gane da shayo ko al muslimu akul muslim musulmi ya gane musulmi gudu kiyo guyo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ngala ta hasa biyu e gaji wajen hasa dama ya e gaji zuma ta wajen ma ya e gaji ka zama ya gaji ka zama ko yi ji sali ke ba warka umar raki ko yi fi azun gani sau muku yau mai ya su mun nan yi la salla gani bata lihi lawa kiyo yi ni wala ta na zau fatafshalu wa ta zahaba rihukum ko ji gane ko iri dole bata yi to man to ji makanta to yaya to gwazu ma to zandoro bata yi ji daidai mai ci bice bane da janabiya kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawabun ga su da jin shiya ne jiga ya lani to sayyidina ali amma da bara da sabi ne ke wa ma sai da jin nawasibu na jina al-baitivo amma ga ya de boya sahabi ne ma ko ji gane ko e bogo gashi shi wawa sun mani ni ga yanzu wani wa ganin gawa ga goma kare ga man bai man ko gi makanta da gi makanta kun man da gi makanta da usuma gashi ga da zaka zai mai wani mi tuma wanda cin gane babu gaskiya dan fa masalaftu fi ni shin fa hukumuhu ila Allah fa za tanazatu fi shay fardu ila Allah war rasul ba ni gaskiya ga cina amintu gaskiya wuce gaskiya wuce dan da zai wadan da yana ku dan da zai wadan da yana ebo ne wa za wa busoko wa mai na zanabu ebo kibo ebo soko ungoyi ne za shi sai da ta'assubanci ya maza ba dan yayin do ne diga binin wanda ya maza ba abu da to bun daidai hu ga go eh makan ga daidai maza ba zan ci ban mu don ya jiki an ya gwa wale ne naji daidai a idza fal hadithu fa huwa mazhabi wa ga wa so u ba so ko maga ne za fo nufo e wakibo e boyan sako ware ya jami'a tijaniya kajiriya da sauransu a na nasu ya ga yamman waciji a cani tuyan bet na jayi daidai mun wuce malami to ana jike ji ngala a caji ke a caji biyu ngato alu suna shi gaya yi nan gaskiya kan wani lafa mabaya ne sa san da sahabi a ne biji e ga na zan doro ga ga mali le ga ne da sabi ji ba da aga zan cici e ji makanta mudu da manyan bai bane e gi makanta dogon yan na gaskiyo yo na wuce da dia imam shafi in ji makanta imam malikiya amma ga wani imam maliki ba masala da shi ko imam amur ibn hanbali sun ji makanta imam shafi ya amma gawa ne imam shafi ba masalan da shi al-imam al-bukhari sun ji makanta imam amur ibn hanbali ya amma gawa ne al-imam muhammad ba masalan da shi ibn qayyim mufe ganga shekul islam al-harwi Habibun ilaina ga al-harwi ya zuyo ne ya wani wal haqwa habu ilaina mina mai gaskiya gan so nafa man kala zanen gagan bishai imina zila kawul mini ya ganda ya ganna wani aura aha kuma wadda ranya lana tuga wuce na awa hawuya ko wadda kaunayi ya gumbanin aw radiya ko wani ridajin biyu nan aw ahabba ko wani da boyayyu nan fakad khalafa sunna zanna ali sunna ba ma ne ga kadariya ga buhaisiya ga maimuniya ga ko ya gaya a jarida ya gaya jarudiya ya gaya kaza kaza ya gaya zaidiya ya gaya rafida ya gaya bakariya wani bata ne yau su da da ta yi murja ta yi awari ji da bai ta yi mutum da da fa ni ga ya gani mini ga wancan ya zaga da shi ce da buye yi wuce ne ya gan wajen wuce sapotu ga wancan faka da khalafa suna wale suna ba wa kala da jama'a ma su daga jama'a wa talaka al'asar kuma asar lugwa wa kala bil khilafi ya ganin mu ganin mawadikiyar wuji daidai wa dakala fil bid'ati da nan ga da bidiyo wa zala an tariki ma fan daga koyan goro wa ma kina illa billahi alayhi tawakkalna sai shi shiga yaɗo wa bi wa bi ta'anna sai mace ta muku bi wala hawla la sai ga abun na for now wal ilmu inda subhanakallahumma bihamdik illa anta astaghfiruka